daidai ba yanzu me kake tunanin za a fara tunda dai yanzu dai abubuwa sun zo dai sun ci kurkuɗe ba a yayin ka me ya kamata mu A'a, abin da yanzu abin ya koma na daman bincike ake yi akan masu marasa gaskiya gwamnati bincike take yi akan masu ƙwace da masu fashi da masu sare-sare ya hukuma ta zartar musu da da hukunci sannan kuma da 'yan daba sannan da wa'anda suke badakala suke cin dukiyar gwamnati da ta al'umma duk gwamnati ta zartar musu da hukunci yanzu hukumar shari'a a matsayina na barista na gwamnati ta zartar musu da hukunci kuma za mu tabbatar da shari'a kwatankwacin yadda adalci ya zo kamar yadda ƙur'ani ya faɗa za mu yi adalci za mu zartar. A matsayinka nawa? A matsayina na AAR Rufa kuma Kadimul Qur'an sannan Profesa sannan Barista sannan Aiki sannan Lauya sannan Bilget sannan Major Janar sannan Gwamna sannan Sarki sannan kadimul Qur'an sannan profesa sannan barista sannan sanatan Kano Central sannan kadimul Qur'an mai kudin duniya hmm. ko hmm. gaskiya ne yanzu wani mataki za ku dauka akan mutanen da da suka zo suka yi ma kisa akan alherin da kake samu ka ai wa'annan san wa'annan ahmad bola tinubu da barau jibrin sun ce na kyale su na a dinga yi don saboda na kyale su na dinga yi duk wanda ya magana na na musu waya na faɗa musu za su ɗau mataki a su. Dama ai mutum uku ne suka ja maka ba wasu ba su ɗan iyan fage ne ko? Ɗan iyan fage masana shari'a sewa. eh eh su dan iyan fage masana nak ko ba su suka jama ba eh faɗi mana da wadawa suka jama gashi nan ka faɗa na faɗi ɗaya to kai kuma faɗi biyan ka faɗi na uku a kai dai ka faɗa faɗi na biyun sai in faɗi na uku <laughs> faɗi na biyun na faɗi na uku <laughs> kai yauwa Ee, eh, eh, Rufa'i yau zuwa ne in baka shawara saboda muna tare da kai dole sai muna baka shawara ita ce zaman tare ko ba haka ba kamar inda na gaya maka da an yi yayanka ko ba haka ba yaya zama na duk inda ka zagaya a social media magana ka aiki kana samun dan alherin ka kana samun yan kudaden ka kana rufa kanka asiri ko ba haka ba to su dan iyan fage masana shari'a suka zo suka shiga suka fita har sai da aka daina maka bidiyo ya zama na ana neman ma a manta da kai to yanzu kuma ya zama na wani ake yayi ba kai ake yayi ba to abin da nake so da kai ka a ƙara kafa hoton wanda ake yayi din nan Umar Bush ko ka ce za ka yi mai wani ko abin da ya kama da haka ya zama sada kenan kana ji na kakka saki tunda dai kai kayi lokacin ka Allah ne mai lokaci dama dole wata ran wani zai wuce wani zai so ko ba haka ba amma kai dai ga wanda suka ja maka can dawa dawa suka ja ma an faɗi sai ka faɗi biyu hmm. to na san dai akwai dan iyan fage masanin shari'a sewa eh? na san dan iyan akwai masana shari'a dan iyan fage sai kuma wa sai abis filani sai abdul gana su ne suka ja ma ko eh. kaga da tuni yanzu ka samu yan wata tiriliyan biliyan ɗari biyar ɗinka Mm. amma suka zo suka ja ma yanzu ga baki ɗaya an daina yayin ka an daina sha'awar ka to yanzu me ka ciyar da al'umma eh na cewa al'umma sai ya hakuri ina nan kan lokaci na bijayi sirkin madadil wahidi lam yalid mulkul يصرف بكل شيء مجد الواحد القهار لم wa lamya يولد to yanzu kai sababbin siyayya ne in kai sai ka faɗa al'umma eh ne siyayya ba adadi da me da me ka siya ka faɗa gaskiya na siyi kamfanonuwa na siyi rijiyoyin mai na siyi rufanare rufanare na siyi wajen kwaya tiriliyan arba'in na siyi na siyi rijiyoyin mai kwaya tiriliyan ashirin na siyi kamfanonuwa nawa ka siye su gaskiya kuɗin da na siya ya kai auxilian Özilyan, Özilyan, Özilyan, Özilyan, Özilyan, Özilyan, Özilyan, Özilyan, Vasilyan, Vasilyan, Vasilyan, Çüstilyan, Çüstilyan, Vastilyan, Çakstilyan, Serilyan, Karilyan, Serilyan, Serilyan, Derham, Derha. Ya kuma Auzilyan, Auzilyan, Auzilyan, Auzilyan, Auzilyan,